بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren bakwai ga ainihin wato watan juma'a sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da tara ga watan jun shekara ta 2008 wannan shine kasar na goma sha hudu daga cikin jeren giyan karatun littafin al'imamu abi abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari allah ya gafarta mishi a inda taken karatun in ba a manta ba shine karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi jama'a muna cikin kitabul imani a inda mun shiga babi na goma sha biyar hadisi na ashirin da biyar sai lokaci ya ƙure mana haka za mu ɗauko ainihin akan wannan hadisi da ayar insha Allah a inda imam bukhari ya ce babun fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa khallu sabilahum yace babin da ke bayani akan cewa idan kafirai suka tuba suka ainihin tsai da sallah suka bayar da zakka to sai ku ainihin rabu da su wannan babu yana tabbatar mana da cewa lallai faɗin tuba faɗin kalmar shahada kalma ce ta imani ba kuma za ta tabbata ba har sai an yi aikin da yake shine lazimi kuma shine sharaɗi na ingancin wannan imani shine ainihin abubuwan da za su biyo baya na al'amarin da ya shafi sallah zakka azumi da makamantansu Allah maɗaukakin sarki cewa idan suka tuba sai suka tsai da sallah suka ba da zakatu sai ku kyale su ku yaƙe su su kafirai ma'ana kenan in suka tuba ba su yi ayyukan musulunci ba har yanzu ba ainihin musulmi ba ne don haka za mu zo mu ji wasu bayanai dangane da waɗanda za su zama sun musulunta ne da fatar baki kawai don su tsare jikinsu da dukiyarsu amma musuluncin ba da gaske ba ne don haka jama'ar musulmi musulunci ba zai yiwu ba sai da aiki daga cikin ayyukan ayyukan sallah azumi zakka da makamantansu ina fatar mun gane to kamar yadda Imam Bukhari yake a tsari na malaman farko shine hujja da Alqur'ani da Sunna sai kuma yace qala haddathana Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi qala haddathana Abu Rawh al-Harami ibn Umara qala haddathana Shu'ba an Waqid ibn Muhammad qala sami'tu abi yuhaddithu an ibn Umara anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله wannan hadisi a karatun da ya gabata mun yi bayanai masu tsawo a kai kaɗai abin da muke so ka gane jama'a ku gane jama'a shine wannan kalma da manzo Allah yake an umarce shi ya yaƙi mutane mutanen da ake nufi anan su ne kafirai to amma yakin ba yakar su ake kai tsaye ba har sai an yi musu da'awa tukuna na haka jama'a musulunci ba addini ne na yan iska ko yan ta'adda ko yan amore ko aje kawai a samu mutane a hausu da kisa wannan ba addinin musulunci ba ne jama'a waɗanda aka sani da wannan ɗabi'ar su ne yahudawa da kiristoci yahudawa da kiristoci su ne kawai za su zo su afka su hau kashe mutane amma addinin musulunci daraja ka ike so ka yi yanzu yanzu ka zo ka shiga addinin musulunci sai ka ga ka haɗa sahu da wanda ya zo da musuluncin a wurin ibada ina fatar mun gane addinin musulunci abin da yake kenan yahudanci kuwa na ganin cewa ma wai ai addinin ma ba zai yiwu ba Allah ya karɓa sai daga jinin bani Isra'ila kiristoci ku gani suke ma ai su saka ka addinin kiristancin ma sun girmama ka sai suka ce a barka ka zama free thinker ka zama tunaninka tunanin banza ne sai dai zina sai shaye-shaye sai tara kuɗi da haka za ku ga mafi yawancin 'yan bokon duniya tunaninsu baya wuce ainihin abin da ya shafi mata kuɗi jin daɗi da makamantansu sai a ƙoƙari a zare musu ruhi da tunanin addini sai nan da kanta yau shekara ɗaya da ta wuce ta fitar da wani rahoto tana cewa kashi casa'in na bisa ɗarin lokutan amerikawa da suke tunani to tunanin mata suke yi kashi casa'in na tunanin da ba amerika yake kawai tunani yake na algarizal jinsiya ita tana tunanin samari su kuma suna tunanin mata to abin da suke so kenan kuma wannan zai iya yiwa a dukkan mujtama inda aka buɗe mata suke yawo babu hijabi babu niqabi fuska a waje goshi a waje komai nasa a waje to ana karkato da tunanin kowa kenan ya dawo akan kawai son zina son mata ina fata an gane don haka cewa wai da 'yan boko suke ai an ce tsoron Allah a zuci yake don haka ko kayi cuɗani da mata ba a nan take ba wallahi ƙarya kuke a aikace mun ga haka ta tabbata ƙarya ne mafi yawancin mutanen da suke cuɗani da mata jama'a irin wannan cuɗanin mafi yawancinsu mazinata ne hakikatan don haka duk abin da ya shafi abin da zai kare tsakaninsu da waɗannan mata ba sa so su suke a basu su ta cuɗani da su su kuma matan sun zama shashashai a ɗibi waɗannan a lalata su sai a watsar da su sai wasu su sake tasowa sai waɗannan mazan sai su ci gaba da yaudarar su haka amma wai sai su ga cewa wai girmama su ake yi dukkan matar da aka buɗe ƙofar cewa wai ta je ta cuɗani da maza a ina a kasuwa ta je ta cuɗani da maza a ina a banki ta je ta cuɗani da maza a ina a makarantu ta je ta cuɗani da maza a ina a kan titi a ina ko a ina ya zama cuɗani da maza an wulaƙanta wannan jinsin na mata ba a girmama su ba ba abin da ya fi dacewa ga ya mace sai fatawar sayyidatu nisa'i ahlil janna السيدة فاطمة الزهراء تسامو فتوى دغ mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace ma ah tace ma ahza lil mar'a ci Allah tara rijal wala yaraha ar-rijal kadhalika abin da yafi dacewa ga ya mace kada ta ga maza kada maza su ganta amma yanzu wai har bouncing take in ta je samari wannan ya jefa ta ta fada kan wannan da kirji wannan ya je huta ta fado kan wannan bayan shekara biyar sai su canza sim card sun daina karban wayarta sun san ta tashi aiki idan kanwarta ta zo wannan jami'ar uwa ɗaya uba ɗaya ita za su ci gaba da nema a nemi kanwa a nemi ya a nemi kanwa a nemi uwa kuma a nemi kanwar uwa a nemi yar uwa sun mai da ku aladai amma ya zama ba kwa jin maganganun da mu masu nasiha da wa'azi muke gaya muku sai in ta ɓaci kuma sannan sai a je a samo hijabin aro a ce ana neman gidan malam ana neman fatawa ana neman kaza saboda shi malam bai da aikin yi sadda ake muku wa'azi ku daina yadda mazaje na yaudarar ku ku rinka sa hijabi ku sa niqabi ku lulluɓa jikinku Allah cewa wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula mata ku zauna a ɗakin ku banda fita irin ta maguzawan farko ku tsai da sallah ku ba da zakka ku yi biyayya ga Allah da manzon Allah wannan shine alheri gare ku amma aka ce wai mata su fita maza ma su fita dan haka gari ya waye shikenan sai a ce maza mazan gidan sun fita aiki matan gidan sun fita aiki an bar gidan gawa an bar gidan ga yan reno to ma'ana kenan yanzu mustaqbal kenan nan gaba babu future babu al'umma ta gaba nan gaba ba a yi tarbiyyar ta ba kenan tashi suke kawai in yaro ya dawo duk abin da ya ga dama ya yi a gidan yasa akwai aiki jama'a dole ne a sake tunani a sake tsari amma kowa yanzu an lalata tunanin shi tsakanin kuɗi da mata da mulki ka duba kuɗi mata mulki kawai kuɗi mata mulki yanzu cikinmu nan ana ɗaukan wani aka ce gobe shine kanto mai riƙon ƙwarya na wuri kaza to in ya ganganci ya zo wurin karatun nan mun shiga uku domin wajen mutum dubu goma ne za su zo wurin karatun ba kwa karatun suka zo ji ba shi suka zo Allah Allah suke su matso kusa da shi suna girgiza kai wai ya gane cewa wai suna jin daɗin karatun ƙarya ne ana sanarwa cewa an sauke shi gobe ba wanda zai biyo shi wurin karatun ku rinka auna da kyau ku gani mulki kuɗi mata saboda haka musulmi ku yi taka tsantsan game da waɗannan abubuwa addini shine mafi tsananin darajar abin da ɗan adam ya mallaka karka sake a lalata addininka karka sake a lalata miki addini Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to wannan hadisin abin da yake nuna jama'a sai an haɗa shi da waɗansu hadisai za a fahimce shi shine da farko tukuna a yi da'awa ga waɗannan kafirai a nuna musu addinin musulunci ya jama'ar musulmi babu wani natsatsen kafiri da yake cikin hayyacin shi da za a bayyana mishi mahasinul islam ya ƙi karɓe musulunci bai sha wahala da mutane wajen karɓan shi ba in aka je ana bayyana mutane hasken addinin musulunci nan da nan sai ku ga suna karbe amma abin da yake faruwa jama'a in aka samu jahilan musulmi sun gabaci fagen gabatar da musulunci to waɗanda suka san addinin suka zo sai sun sha wahala na fata an gane ku duba yadda jahilai da miyagu suka gabatu a ƙasar nan waɗanda suka rinka wulaƙanta maguzawa yanzu ƙasar zazzau kewaye take da maguzawa ƙasar katsina kewaye take da maguzawa ƙasar kano kewaye take da maguzawa tambayar da za ka yi ina waɗannan maguzawan a lokacin jihadin ɗan fodiyo shekara ɗari biyu kakanninsu suna nan to yaya aka yi ba su musulunta ba menene ya faru na fatar an gane babu shakka ana buƙatar kyautata wa mutane sa'an nan sai a je a gabatar musu da addini a nuna musu mahasinuddin musulmi kuna da halin da za ku yi da'awa duk irin matakan da'awa da ake so yanzu da'awa a fagen asibitoci da'awa a fagen harkar noma da'awa a fagen tarbiyyar 'ya'ya da'awa a kowane fage musulmi ana kuna buƙatar ku fito da kuɗi ne kawai ba wai sai mutum ya fito takarar gwamna ko takarar shugaban ƙasa sannan ne za a tara mishi kuɗi ba jama'a shi yasa ku ga al'amarin mu ya ƙi gyaruwa yanzu gashi mun fito fagen da'awa ne fa nan takara muka fito fa za mu yi wa Allah aiki ko amma yanzu mutum nawa ne suka kawo mana miliyan ɗari dan an san cewa wannan aikin babu ranar da za mu sa hannu a fitar da kwangila ta miliyan kaza don haka ba wanda zai kawo ashe yanzu kai da ka tsaya takarar ciyaman ko gwamna ko shugaban ƙasa kuɗin da suke kawo maka ba suna kawo maka taimako ba ne suna kawo maka ne don me don in wata bukata ta taso simar maza su zo ka mayar musu yanzu dai gashi addini muka fito muka ce za mu jama'a yanzu jama'a duk sun ɗaibo lalurorinsu kuturu sai zo gidan malam ai makaho sai zo wannan budurwa sai ta zo wannan saurayi ya zo wannan ya karye wannan ta gudo wannan sun yi damba da mijinta to yanzu malam kuma gidan shi ɗaki ɗaya da rabi ne to ya yayi iya ina fata an gane ashe yanzu ba kenan ana buƙatar irin abin da ɗan fodiyo ya ba malaman musulunci a gina musu manya-manyan gidaje wadda zai accommodating jama'a da matsalolin jama'a to amma yanzu ka duba a cikin society babu waɗan a cikin al'umma babu waɗanda suka fi kowa talauci irin malamai masu da'awa amma su ma fa sun fito takarar yi wa Allah aiki ne amma me yasa aka kawo musu taimako saboda an san wannan aikin baya fitar da sakamako na kuɗi amma yau ka fito a jam'iyya mai ci ka ce za ka yi takarar ciyaman ka gani za ga ana ta ɗibo taimako ana kawo maka to da in ka ci sai ka zama muskili ka ce kada wanda ya zo gidanka kada wanda ya zo ofis ɗinka aiki kawai za a yi wa jama'a sai ka ga ana cewa tsinanne ne la'ananne ne Allah ya isa hakan me shi yasa ƙasar ko ga ta gagara gyaruwa don haka abu na farko jama'a ku kyautata wa al'umma sannan ku kira su zuwa ga addini to a lokacin in kuka kyautata musu kuka kira su zuwa ga addini suka ƙi to a nan ne sai a zo akan umirtu an uqatilan nasa an umarce ni in yaƙi mutane hatta yashhadu Allah ilaha illallah har sai sun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma sai sun shaida muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna kenan aka zo za a yi bayani game da sanin Allah saboda su san Allah sannan su shaida domin ba za ka iya shaida abin da baka sani ba duk mutumin da ya ce ya shaida kuma an jima kuka ga yana haɗa da shirka bai shaida ba faɗe kawai yayi don haka shaida ake nema na fata an gane sannan sai yake cewa wa yuqimu salata sa'annan su tsai da sallah wa yu'tu zakata su bayar da zakka tsayar da sallah mun yi bayanai a baya jama'a yin sallah akan lokaci yin ta a cikin jama'a yin sallah a yadda Allah maɗaukakin sarki ya aiko fiyayyen halitta da ita sallallahu alaihi wasallam sannan bayar da zakka jama'a zakka ga wanda ta wajaba ga abin da ta wajaba sadda ta wajaba suwa ya wajaba a ba dole ne a rinka yin waɗannan jama'a yanzu zakka yanzu ta zama feva yanzu zakka ta zama muƙami sai in ka ga dama ka ba wanda ka ga dama yadda ka ga dama sanda ka ga dama ina fata an gane wannan ba shi ne tsarin zakka ba zakka a musulunci jama'a kwamiti ne ake kafawa a sa mata kwamishina shi kuma yana da ma'aikata sai su rinka bi gidajen masu wadata da masu noma da masu dukiya sai su zo a aje musu kujera sai a fito da kuɗin gaba ɗaya ɗaka da waje kenan idan ba haka ba in a banki ne sai ka karɓo ainihin account report bank report ɗinka menene bayani akan ainihin kuɗinka statement abin nan na account duk bayanan da ke ɗauke da nawa ne ya shiga daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza duk sai a kididdige gaba ɗaya sai shi sai ya buga sai ya ce to shi kenan zakkarka kaza ce don haka ga ta nan mun ɗiba Allah ya yi albarka ga sauran in ba haka ba ka ɗiba ka biyo shi har gidan shi ya zo ya cire maka zakkar sannan ka koma da ragowar amma yanzu kawai sai mutum ya ɗauko naira dubu goma sai ya baka sai ka ci a karamaka Allah to ayo ma ayo alhaji wani addu'a ai ta yin addu'a a cikin nawa ya ba da nawa ba ku sani ba kuma tsima kuke yi tare da cewa haƙƙinku ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya farlanta in dai shi musulmi ne wannan haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙi na imani da haka ko ga talauci ya buge mu jama'a mun fi kowa mun fi kowa ainihin wahala kuma a duniya ƙasashen musulmi jama'a sun fi kowa wadata sun fi kowa arziki sun fi kowa ni'ima amma a ƙasashensu bara take bayyana kamar yadda kimiyya da fasaha yau take haɓaka a ƙasar china duk wata fasaha duniya yau daga america ko ina ne ta yi to china ko sai ta kwaikwayi wannan ta yi ko to mu kuma yau almajiranci da bara da tumasanci suke haɓaka shine statistic ɗin a kanmu in aka ce menene ci gaban bakar fata a najeriya sai a ce almajiranci da bara da tumasanci da child trafficking da sauransu gari ya waye gobe in asabar ce ka tafi kofar gidan dan majalisa angoku ka gani mutum nawa za ka gani sun zauna sun zo tumasanci da malaman da masu wa'azin da maroƙa da karuwai da bambaɗawa da kowa sun zo sun taru sannan gefe guda kuma ga sarkin kutare shi ma da jama'a shi ga sarkin makafi shi ma can can kuma ga guragu su ma sun zo duk wurin wa suka zo sun zo wurin honorable don haka dole yanzu honorable yanzu sun gane suna yin wata kofa ta bayan gida dole sai a yi wata kofa ta bayan gida in aka ce jama'a sun taru kenan sai waya dan a taba sai ya zo akwai kofa a layi na biyu sai ya fita sai ya je sai ya hau sai ya tafi wani gidan sai ya je can ya zauna ya huta nan kuma jama'a sun taru sun gaji sai wajen magariba kuma sai a ce ai shikenan ai ya wulakanta jama'a ya kira ku ne ya kira ku ba ina fatar an gane to mu yau wannan ne yake haɓaka amma a ƙasar China fa yanzu duk garin da ka shiga a Najeriya sai ka ga Chinese. Me suka zo yi sun zo kawo ko tallata ko aikin wata fasaha tasu ne. Fasaha ce take ta haɓaka a ƙasar su yanzu. Yanzu duk waɗannan na'urori da muke amfani da su tsakanin China ne da India suke yi. Duk na'urorin nan da muke amfani da su na wa'azi gaba ɗaya tun daga kasar har rediyo har komai da kake ji har wutar har komai duk China ne ko India suke yi. to yayin da wannan abin yake haɓaka mu kuma fa mu kuma sai allazi wahidin ko ɗan ƙanzo ko ɗan dago-dago ko kuma ka ga layi guda arba'in guda ɗaya iya wata waƙa mai daɗi maula ta sidi maula ta balarabe wannan gida da albarka yake su kuma sun iya cafewa mu kuma development ɗin mu kenan ci gaban mu kenan ina fata an gane Allah ya kiyaye don haka jama'a a yi ƙoƙarin a raya jama'a a raya jama'a matasa ku tashi ku yi aiki matasa ku daina ku daina tunanin alhajiwa ne yallaɓaiwa ne mai darajawa ne honorable ne ya dawo ya taimake ni ya bani jali a'a ka dubi theorin sayyidina ali sayyidina ali aure yayi da kanshi ya yi wa kanshi auren to walima ya nemi taimako mana shuci ya rinka zuwa yana yowa ciyawa yake yiwa da yamma sai zo ya siyar in ya siyar in kuɗi suka taru sai ya sai raƙumi ya sai zabjegen raƙumi mai wadataccen tozo ya ajiye ya ce ɗaya ma bai isa ba don walima fatimatu zahara duk matan hausawa cewa suke Allah ya kai su aljanna su ɗauki garar fatima to ai abin ba na wasa ba ne bai kamata a yi ƙaramar walima ba raƙumi guda aliyu ya siya amma ciyawa ike za mu samu hadisin anan nan ne mana kanun hadisin ne kawai samfoti nake mana na hadisin za mu samu hadisin anan cikakken shi sai Ali ya tara kuɗin ya sai ainihin raƙumi ya tafi zai ci gaba da ciyawa don ya siyo ainihin raƙumi na gaba sai dawo da la'asar lokacin hamza ya sha giya lokacin ba a haramta giya ba hamza ya sha giya ya yi tatil sai ya ɗaga ainihin takobi sai sabce tozan raƙumin nan saidina ali ya dawo da shuci a kan shi sai zo ya ga wani yanayi wani kuma mai tada hankali ma'ana kenan yanzu an rusa an rusa harkar an sai ɗaya za a sai na biyu eh sai je gaya manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tawo sai samu Hamza ya sha giya ido ya yi tulu tulu ya riga ya bugu da ya dubi Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da kai da Aliyu duk ba bayan ubana bane sai manzon Allah ya rike hannun Aliyu sai suka yi baya to yanzu Hamza zai baro ta gwamma a fargurin ashahid da nake so in gaya mana na hadisin shine sayyidina Ali ya zama self reliant ya tsayi da kafa bai zauna cewa to manzo Allah a taimaka mini to shikenan za a tafi wurin yaya a huntuwa za a tafi wurin wanta a bakori a za a tafi wurin wani a madobi duka duka fitin dangi ka je ka yi aiki wato girman kai in ya shige ka shine zaka shiga bala'i jama'an ba haka ba Allah ya albarkaci mutane akwai abubuwa da yawa waɗanda za ka yi ka tsayi da kanka a lokacin da kai gwagwarmaya ka tsayu da kanka a lokacin za ka ji manyan gari suna neman ka suna cewa sun mai da kai me sun mai da kai ‘ya'yansu mai martabawa ne kira ka ce to kai ka zo kai yanzu namu ne kai na fada ne alhajiwa ne kira ka ce to ka san da ni da babanka rana ɗaya aka sha mu amma lokacin da kake wahalar karatun lokacin da kake wahalar kwadagon lokacin da kake wahalar kasuwancin duk waɗannan ba su san ka ba amma sanda suka ga ka zama wani abu sai su marmaza su mai da kai nasu to ka yi ƙoƙari ka tsayu da kanka jama'a ku rinka ku dubi yadda rayuwar sahabbai take Abdurrahman bin Aufin da ya iso Madina tarihin da muka yi ranar akan su Ubadat bin Sami da aka ce an bashi gida ga mata ga gona ga rumfar kasuwa ga jali sai ce duka Allah ya sa albarka sai ce dulluni ala suq yace a nuna min inda kasuwa take jama'a ku ji an baka rumfar kasuwa an baka jali an baka mata an baka gida an baka gona wannan duk abin da ai wannan ba wata difri ba beta life ba wata nafef da za ta yi maka wannan gatar nafef tana ba da mata ne eh ya kura ce za baka kai ta gungurawa haka a hanya ina fata amma wannan an baka mata an baka gida an baka komai da komai amma duka sai ce Allah ya sa albarka kar ku dauka yana da jali ne bai da kokobo sai ce a nuna mai kasuwa da ya tafi kasuwar domin tsohon dila ne na manja tun a makka saboda haka ya san kan abin yana zuwa sai ya karbi galan guda bashi ya samu teburi aro ya samu kwalabe sai ya duddura kafin yamma sai ya hada ya cire riba sai ya mayar musu da kuɗin su kashe gari da ya zo an san shi kenan yanzu ba sai ya ce to alhaji ni daga gari kaza nake ba sai aka sake ɗiba aka bashi kafin wani lokaci sai juya kuma shine dilan manjan a Madina amma bai zo da jalin ko taro ba ko taro kuma ga jalin an bashi ya ce baya so yana so ne ya fitar daga zufar shi sai da ya tasa abinci zai yi buɗe baki wata rana ya fashe da kuka ya ga ga buɗe baki ba abin da babu a teburin sai ce anya wannan ba rabon lahira ne Allah yake turo mana mu ci ba bayan Allah irin su musu ibn umairin sun mutu ba su da likkafanin da za a rufe su gashi mu Allah ya tara mana duniyan nan sai fasa buɗe bakin amma halal ce fa yau shekara kusan goma sha bakwai da ta wuce ne ƙididdigar dukiyar da Abdulrahman bin Aufin ya bari mata guda hudu ya bari jama'a kowace mace kwaya ɗaya cikin hudu a cikin kuɗin Najeriya na lissafa cewa yau kamar shekara goma sha biyar ko sha bakwai da suka wuce ba kowace mace a lokacin ta samu kwatankwacin naira miliyan goma sha bakwai na shekara wajen goma sha bakwai da ta wuce a Najeriya miliyan goma sha bakwai shekara sha bakwai da ta wuce a yau nawa ne to in ka tattara miliyan goma sha bakwai shekaru goma sha bakwai da suka wuce a Najeriya ɗaya bisa takwas na tsabar kuɗi kenan ɗaya bisa takwas mata suke ci in kana da yaya ɗaya bisa takwas matan suka ci yana da yaya wannan kuma ba a maganar sauran dukiyar kasuwar da haka matasa ku tashi ku yi gwagwarmaya ku samu na kanku kar ku zauna kawai ku rinka zama kuna zama allazi wahidin ko ɗan ƙanzo ko ɗan dago-dago a ce a'a ko kuma za ka yi aure sai ka je wannan sai ka buga nan sai a'a ka tashi duk yadda za ka yi shiga cikin sababbin anguwanni gari ya waye ka yi addu'a Allah ka ba mu kar kai ta kiristoci kuma ba addu'a kiristoci duk kirista jama'a za ku ga matsiyaci ne ba ku gane sirrin ba yau ga fassara duk kirista an gari ya waye sai durƙusa ya roƙi Allah kuma shi Allah yana da ka'ida duk wanda ya roƙe shi zai bashi to amma in kirista ya gama addu'a gaba ɗaya ƙarshe sai na kasa kai sai ce give us this day our daily bread a wannan yinin abin da muke so ya Allah biredin yau ba a wa Allah haka Allah miƙawa kake Allah ba ni da yawa don shi mai yawa ne ba ni babba don shi babba ne to amma kirista shi sai ce Allah a bani na yau to sai Allah ya bashi na yau ta haka za ga kullun kirista cikin talauci yake albashin ku ɗaya da shi amma shi nashi bai wadata shi saboda shi daily bread yake tambaya in gari ya waye miƙe ka ɗaga hannu Allah a bamu yau ga mu mun zo mu ne naka ya Allah kana da shi ka bamu sai ka shiga sabuwar anguwa sai ka ji ana cewa da Allah waye zai ɗaukar mana kwangire sai ka ce gani kar kai girman kai kafin la'asar sai ga dubu biyu ta zo hannunka idan ka ci ɗari uku kana da nawa dubu ɗaya da ɗari bakwai in dare ya zo ka zo ka shati ka sha a haɗa maka kwaya a haɗa maka menene ai ka je ka kwanta kana saurayin ka kana nan kana tara dubu ɗaya ɗaya dubu ɗaya ɗaya sai ga dikkar da aka sa maka sadakinta za ka biya kana nan sai ka ka tara waɗannan kuɗi sai a ji sababbin shaguna da ake ginawa a layi kaza ko a anguwa kaza ko a kasuwa kaza sai a ji ka kama ɗaya sai ka zo ka fara sai da abubuwa kwanaki kaɗan sai ka ji ƴan gari suna ci a kamar yau fa ya zo ɗan ciranin nan kaga ga ga shi kenan ina fatan kun gane jama'a wannan ita ce sirrin rayuwa shine abin da Abdurrahman dan Auf yayi Abdurrahman dan Auf jama'a da ya zo bai ɗauka shine Alhaji Wana Badda bai ɗauka shi ne wane ba da ya zo kawai sai ya ce dullu ne ala suq a nuna min kasuwa aka nuna muku aka nuna mishi kuma ya je a nan kasuwar sabon gari jama'a wani ba sakwace ya zo kun san me yake dakon buhu yake yi in ya gama dakon buhu bai san kowa ba a zari a cikin buhuhuna yake kwana mutum mai barkwanci mai faraha mai alheri mai wasa da dariya yana nan in ya gama da kwan buhun shi la'asar ta sai ta wasan tariza aminu ali'i sai yana yin evening classes yana nan sai zo sai gce yana nan sai zo ya shiga congo campus sai karanta business admin kun san yanzu cewa laftanan kanan ne lieutenant colonel ne yanzu na soja yanzu ya zama ofisa ne na soja sai ya zo wani lokacin da kayan shi na soja mutum ne mai barkwanci a kasuwan da sai wani lokacin sai zo sai sarawa buhu sai ya ɗauke shi na fata an gane Allah ya taimaka amma ka zauna kawai talauci yanke maka kaciya to Allah ya kiyaye ka ka mutu shi ne yake cewa wa yutu zakata su bayar da zaka fa iza fa'alu zalika manzo Allah yace idan har suka aikata haka asamu minni dima'ahum to shikenan sun kare jinin su daga gare ni wa amwalahum da kuma ainihin dukiyarsu illa bi haƙƙil islam sai dai kuma haƙƙin musulunci ma'ana haƙƙin musulunci anan in kaga an taɓa dukiyarsu ko jininsu to sai ko in sun yi ridda ko sai in sun yi zina ko sun ci dukiyar wani ko sun yi sata to nan ne zaka ga an taɓa jininsu ko kuma an taɓa dukiyarsu haƙoƙin musulunci kenan wa hisabuhum ala Allah sauran sakamakon su kuma to yana ga Allah matukar wani abu bai bayyana ba to shikenan sai mu basu su da Allah kuma ina fata an gane amma fa ba su da Allah irin na Bahaushe ba dan Bahaushe ce ya baka kai da Allah to matsala ne ma'ana sai a rabu da wani to wani ba abin da ya bayyana nashi na daga yayi kafirci yayi zina yayi kaza yayi kaza babu al'amarin da ya bayyana shine musulunci eh to wannan mutum mu bashi al'amarin shi na wurin Allah ina fata an gane wannan hadisi الإمام البخاري ساك ما يميتاش أتشنغ بقى لمبا تدبو بيو دا دريبك ويدا تمانين دا شدا إن شاء الله تعالى لا مجي مصام الإمام البخاري يتي باب من قال إن الإيمان هو العمل shikenan ƙarshen tika tika tik ma'ana bukhari di ya gama wani rara gefen cewa alhaya'u min al-imani cewa tafadulu ahlul imani da sauransu sai ce babin da ke bayani akan cewa wanda duk ya ce lallai imani shine aiki ma'ana wannan magana shi ya dace wanda duk ya yadda cewa imani shine aiki ma'ana wannan kenan in har ka yi imani aga kana me aga kana aiki to duk wanda ya faɗa haka to ya dace wannan wannan babin jama'a kusa ce ga murji'awa waɗanda gaba ɗaya suka ce aiki bai da alaƙa da imani suka ce dai ka yi imani kawai kai zamanka duk abin da ma baka yi ba babu komi tunda dai ka yi imani kuma imanin da kai dinnan a yau daidai kake da duk annabawa da manzanni daraja ku daya wannan murji'awa kenan mabarnata ne sai ce li qaulillahi ta'ala saboda maganar Allah madaukakin sarki da Allah yace wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'maluna waccan aljanna da ake ba ku labari ita ce aljannar da za a gadar muku da ita wato za ku same ta a ranar alkiyama saboda ayyukan da kuka kasance kuna aikatawa kaga aka ce ayyukan da kuka kasance kuna aikata in kai ta aiki babu imani za a karba za a karba ba ashe nan ayyukan da kuka kasance kuna aikata daga ciki hadda me hadda imani dan haka imani aiki ne aiki imani ne ba sa rabuwa suratul zukhruf سورة الزخرف آية 72 وقال عدة من أهل العلم إمام البخاري يتي كما ديوا دقا تكين مالمي سكا فدي دقا تكين أقوي إمام مالك في قوله تعالى دا سكا زو فسر جواب الله دا الله يتي فوربك لنسألنهم أجمعين na rantsuwa da Ubangijinka ya kai Muhammad sallallahu Alaihi wasallama sai mun tambaye su baki ɗaya jama'a wannan aya tana da ta da hankali ga duk mai imani ya tsaya ya dawo cikin taitayin shi domin abin da Allah yake cewa fawa rabbika sai da ya rantsuwa ya ce ina rantsuwa da ubangijinka ya Muhammad la nas'alannahum tabbas lallai sai mun tambaye su ajma'ina baki ɗayan su me za a tambaye su ya ce amma kanu ya amaluna game da abin da suke aikatawa suratul hijri aya ta casa'in da biyu sai ainihin malam ya ce sai malamai suka ce an ƙauli la ilaha illallah game da faɗin la ilaha illallah kaga faɗin la ilaha illallah sai malamai suka fassara ta da me amma kanu ya amaluna ashe faɗin la ilaha illallah imani ce ko to amma kuma aiki ce ko kun gane yadda malaman suke tafsiri amma kanu ya amalu na aka ce za a tambaye su game da abin da suke aikatawa malamai suke sai suka ce an kauli la ilaha illallah game da faɗin la ilaha illallah sai an tambayi jama'a ai akwai hadisai da za mu samu a nan za su tabbatar mana da haka a cikin sahihul bukhari ko tun daga kabari tukuna za a fara tambayar ka me zaka ce game da Allah ubangijinka me zaka ce game da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga yana shaida ga cewa za a yi tambaya game da kalmar shahada ko to faɗin kalmar shahada jama'a aiki ce imani ce waƙala sa'an nan kuma sai ainihin Allah ya ce limisli haza eh limisli haza to saboda irin wannan tambaya da za a yi wa kowa da kowa akan la ilaha illallah falyamalil amiluna masu nufin aiki sai su aiki me aikin anan faɗin la ilaha illallah ashe faɗin la ilaha illallah aiki ne to kuma la ilaha illallah tana da abubuwan da ke lazimta da ita su ne sallah zakka azumi da sauransu jama'a mun gano wannan da kyau don haka tabbas nassoshi na alkur'ani suna tabbatar da cewa imani sai da aiki suratu safat aya ta 61 to bayan al-imam al-bukhari ya gama kawo ayoyi na alkur'ani jama'a ina son ku rinka gane imam al-bukhari ba yana karantar da mu wannan littafin bane kawai yana karantar da mu tarbiyya kuma tarbiyya ita ce methodology Muhammadu ibn Isma'il wa Musa ibn Isma'il qala haddathana Ibrahim Bukhari ya ruwaito shi ta hannun malaman shi guda biyu Ahmad ibn Yunus da Musa dan Isma'il At-Tabuzaki qala su biyun suka ce haddathana Ibrahim ibn Sa'ad Ibrahim dan Sa'ad ya ba mu hadisi qala yace haddathana ibn Shihab shi ko ya samo hadisin ne daga ibn Shihab ibn shihabin kuma ya ce ya karɓi wannan hadisi an sa'id ibn al-musayyibi daga sa'idu dan musayyibi idan kuka dubi wasalin da kyau za ku ga wurin da aka ce musayyibi din nan da nake karantawa fataha ce a wurin musayyabi ne na'am haka aka sa mishi suna wannan suna ne tun a jahiliya suke sa shi as-sa'iba ita ce raƙuma wadda idan ta haifi ‘ya'ya maza guda kaza a wurin maguzan jahiliya sai su ce to wannan raƙumar haramun ne a cinamanta haramun ne a yanka ta kaza kaza kaza to wannan irin abin Allah ya haramta shi in kun karanta suratul an'ami za ku ga jawabai masu yawa to to da aka haifi shi baban sa'id ibn musayyib sai mahaifin shi ya nemi ya kishiyanci irin wannan ainihin al'adar ina fata an gane sai ya sa wa ɗan shi musayyab kamar yadda a jahiliya ake sadaukar da wannan raƙumar ba za a yanka ta ba to an sadaukar da wannan ɗan kuma ibada kawai zai yi ina fata an gane to sai al'amari ya aka tashi ana ce mishi sa'id ibn musayyab sa'idu dan musayyab kamar dan wanda aka sadaukar wa Allah kamar yadda aka sadaukar ga Maryam ta yi ibada ga masallaci to haka shi ma baban shi kun san malaman sunna suna da makiya to sa'id ibn musayyab yana da makiya da suka rasa yadda za su zage shi sai suna ce mishi ibn musayyab da ma'ana ta musayyab ma'anar jahiliya ko kun gane to shine ran nan sai addu'a sai ya ce ala sayyaba Allahu fin nari man sayyaba abi ya Allah daga yau duk wanda ya sake ce mini ibn musayyabi da fataha Allah ka saka shi a wuta sai malamai suka ce to matsala ta faru ko da asalin sunan musayyab ne amma tun da ya yi Allah ya isa ya yi mummuna addu'a to a rubuta haka a rubuce amma in aka zo karantawa a sa kasara saboda shi mujabud da'awa ne wali ne in ya maka addu'a yanzu yanzu sata izin da gaggawa za ta kama ka da haka sai malamai suka ce to in ka zo gashi a rubuce musayyabi amma a karanta fa sai ka ce musayyibi wasu malaman ma suka tashi kawai tun a wasalin ma sai ma su canza ba ma sa sa fatahar kawai sai sa musayyibi din to jama'a kun deji kun ga wannan na daga cikin dalilan cewa baka je an koya maka karatun ba yadda rubutun yake kawai ba za ka iya karantawa ba ina fata an gane to sa'id ibn al-musayyib kenan an abi huraira ya karɓo wannan hadisi daga sirikin shi abu huraira sa'id ibn musayyib yana auren yar abu huraira dan haka abu huraira ba yadda sufa yake cewa ba shi sufi akwai bankaura jama'a sufi akwai bankaura bai gane cewa annabawa ne abun koyi ba sai kawai sai ka ji ya kalewa wani wai sufaye ne ke cewa ai abu huraira saboda sufanci saboda zuhudu saboda bauta a masallaci ai ma gaba ɗaya bai taɓa yin aure ba ha abu huraira ai ya zo ya musulunta ne a makare zaman da ya da annabi sallallahu alaihi wasallama dududu shekaru hudu ma ba su cika ba shekara uku ne da yan watanni don haka da ya zo sai dukufa da karatu kuma ya zo yana saurayi ne amma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu sa'id ibn abu huraira ya auri wata cikin sahabbai ta haifa mishi ƴaƴa daga cikin ƴaƴan har ya aurar wa da sa'id ibn musayyib dan haka sa'id ibn musayyib in ya zo wani lokacin ba ma ya iya faɗin sunan abu huraira yana jin kunya shi saboda sirkin shi ne wani lokacin sai kaji ya ce an sa'id ibn musayyib anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala sai kaji an yi irsali in ka karanta al'iraki a cikin alfiya sai ce malaman musulunci sun haɗu akan cewa ba a karɓan mursalai ga ingantacciyar magana in ban da mursalin sa'id ibn musayyib don duk inda ya irsali aka ji bai ambaci sunan ba to abu huraira ne a wurin ina fatar an gane daga abu huraira abu huraira ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama su'ila an tambayi manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama aka ce da shi ayyul amali afdalu wani aiki ne ya fi falala ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a wannan hadisi ya nuna mana kenan kofar tambaya a buɗe take a cikin addinin musulunci tambaya abin da ya bayyana gare ka ya rage in annabi ya sani ya faɗa maka in bai sani ba ya ce maka bai sani ba ko ya ce maka mal mas'ulu an habi a'lama min sa'i to haka jama'a a musulunci kofar tambaya a buɗe take kana da tambaya yi tambayarka in an sani a gaya maka in ba a sani ba fa za a gaya maka ba ko a ce za a bincika ko kuma a ce ba a sani ba inna ma da al'amura suka rikice ne sai malaman usulul fiqh suka ce duk inda kaga za a yi maka tambaya ya zama akwai garari ko akwai fitina wato ba dan Allah ba ba tambayar ake nufi ba wani abu ake so to anan kuma aka ce to anan ka iya kamewa amma in ba haka ba in har ikhlasi ya bayyana babu wata shubha jama'a tambaya kowace iri ce yanzu wannan annabi bai ce sun rena shi ba sallallahu alaihi wasallam da suka ce wani aiki ne ya fi falala faƙala sai ya ce imanin billahi amincewa da Allah yadda da Allah yin imani da Allah wa rasulihi da kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam yanzu jama'a kun ga kenan ashe idan ka ce imani shine aiki aiki shine imani ba kai kuskure ba kun ga yadda malaman hadisi suke da ƙarfin fiqh ko bukhari fa cewa babun man qala innal imana huwa al-amalu kun ji ya kawo ayoyin da su kadai sun wadatar ko sai kuma yace ai an tambayi manzon Allah ma wani aiki yafi falala sai yace imani da Allah da manzon Allah ashe imani da Allah da manzon Allah menene aiki ne qila sai kuma aka ce summa maza sannan sai me qala sai yace al-jihadu fi sabilillah sai kuma jihadi wajen daga addinin Allah sai jihadi don kare addinin Allah kila sai kuma aka ce summa maza to sai me kala sai ya ce hajjun mabrurun hajji lafiyayya daga saɓon Allah hajjin da aka je aka yi ta ba a yi saɓon Allah ba to wannan hajji ita ce take ɗaukar daraja ta uku ta daraja ayyuka a musulunci Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu idan kuka dubi wannan hadisi da kyau wanda al-Imam al-Bukhari ya maimaita shi a nan gaban da zamu samu a 1447 wannan hadisi ya zo da manya-manyan sakonni jama'a da kuma raddi ga murji'a ina fata an gane domin na farko dai tukuna wanne aiki ya fi falala ashe wannan ya nuna akwai bambanci tsakanin ayyuka ko to akwai kuma bambanci tsakanin masu ayyukan sannan sai ce yadda da Allah da manzon shi sannan sai ce sai mai sai jihadi sannan sai kuma yace sai kubutacciyar haji wadda ta kubuta daga sabon Allah jama'ar musulmi gaskiyar lamari idan ana so a yi hajji lafiyayya daga sabon Allah matakin farko tukuna hukumomin mu sai sun yi wa kawunan su gyaran fuska akwai gyare-gyare game da hukumomin mu sakamakon wani taro da muka yi sai bayyana kenan jama'a ma a haƙiƙanin al'amari babu alhazan da za su samu kwanciyar hankali a cikin aikin hajji matuƙar ƙasashensu ma ba su mallaki jiragen sama ba. To jama'a duk Najeriya babu wata hukuma ta gwamnati ko ta mai zaman kanta wadda ta mallaki jirgin sama ƙwaya ɗaya wanda yake jigilar alhazai. Saboda haka wahala bata ƙare wa alhazai ba, don mas'ala ce da muka je taro, na ce to ni kullum abin da ke damuna shine yaya ake ana ɗiban alhazanmu da dauɗa da ƙarni da wari a kai su harami. a sake ɗiban su da ƙarni da dauɗa da wari a dawo da su gida aka ce in yi fashin baki na ce nan dai tukuna alhaji bai san yaushe zai tashi ba kana cikin gona kana aiki ko kana ofis sai a ce to an kira in aka ce an kira dole ka kwaso ka to a guje in ka to kuma sai ka je ka kwana hudu a camp camp din nan kuma gwamma a kai ka gidan kurkuku don shi camp din gashi nan kawai wata wani buɗaɗɗen wuri ne iska ko ta ina za ta zo maka ta dama da ta hagu wurin wanka ruwa abubuwa sai su fi ƙarfin arzikinka sa'an nan a je a kai muku abinci kowane irin jagwal-jagwal ne da alibidi a kai muku saboda an je an kai ku can bayan gari ne sai kun yi kwana biyar cikin wahala sannan tsakar dare kuna kwance kuna hutawa a dandamali za ku kwanta babu matashi sannan sai kuma a ce to ku tashi ku bulayi karfe biyu da rabi na tsakar dare sai ka bulayi ba za a zo kanka ba sai karfe sha ɗaya na rana in aka zo kuma sai a ɗauke ka a jirgi a tafi ana fara tafiya sai kai bacci sai a sauka jidda a galabaice kana wari kaga alhaji a firgice kama an zo da shi daga bosniya wannan musibar jama'a sai ta sa sai kaga alhaji in ya sauka ƙasa a tsorace dan da yunwa da firgici da yaya dan me walal akhiratu khairul laka min ula wahala ka fara shanta tun daga gida to in aka je can kuma da ba gida ba fa baka san me zai biyo baya ba to can kuma alhaji zai je hukumar alhazan mu jama'a ba ta mana adalci dan ba taimakon mu take ba duk alhaji kai ya dauka cewa hukumar Najeriya ta taba taimaka mishi zalunta shi take yi domin duk abin da kake biya na kuɗi yi maka ake da kuɗinka ba ba a ƙara maka ko kwabo sai cin zalinka da ake yi ku faɗa musu mu masu zaman kanmu ne da kanmu muke zuwa hajji muna zuwa da kuɗinmu ne mu je mu da'awa da kanmu ba ƙarƙashin kowace hukuma alhazai ba saboda ba komi suke ba sai zaluntar mutane sannan sai a je a ɗibi alhazai jama'a sai a je a zubar da su can nesa da harami idan kuna so alhazanku su rinka samun masaukai a kusa da harami da an gama hajjin bana kafin ku tafi sai ku tsaya ku fara maganar hajjin baɗi ina ne zai zama masaukin alhazanku yau watan mu biyu da yin wannan taron na ce yanzu an je an kara wa alhazan Najeriya wuraren da za su sauka aka ce a na ce to kasashen Indonesia da sauransu tuni sun riga sun kama dan dama gidajen ba gidaje bane wai gidaje gida a'a gidaje ne na masaukan alhazai za ku iya zuwa ku biya kuɗin tun yanzu misali mutumin Zaria zai fi fahimta jama'a a ce a aje alhaji a cikin garin Zaria amma kullum zai je sallah azhar da la'asar ne a shika sannan ga turmutsutsun mota sannan ga 'yan tasi mara imani ka je ka ɗauki riyal ɗari biyar ka bashi in ya lura cewa baka san ma'anar riyal ɗari biyar ɗin ba sai ce maka to kuɗin zuwa wurin riyal ɗari ne sai ka ɗauka irin kuɗin najeriya ne tun da ɗari aka ce kama ka ba da naira ɗari biyar ne eh an ce maka naira ɗari riyal ɗari biyar ɗin nan nawa ce naira dubu arba'in ce ai afuwan naira dubu ashirin ce to naira dubu ashirin ka ba da naira dubu ashirin za ka shiga tafi an cire maka ɗaya bisa biyar ɗinta an baka canji ya ɗauki dubu hudu misali eh to za ka dawo sallah an sake ɗaukan dubu hudu wata irin sallah ce wannan to kwana biyu sai ka ji alhazai sun daina zuwa sallah sannan kwana biyu sai al'amura sai su zo sai su rikice sai a ce to jirgin kuma yanzu ya karkace ya je na kwasan mutanen Sokoto a ya je na kwasan mutanen Adamawa a a jirgin kuma an an tafi an tafi gyaran shi a a jirgi yana can ya kafe a Kano ba mai ku duba irin wannan musiba jama'a ku ɗibi mutanen da suka ƙware suka sani suka goge yanzu ƙasar Saudi Arabia jama'a ministan su na aikin hajji yau shekara shi arba'in da ɗaya akan kujerar. Malaminmu ne a Duktur Abdullahi Turki shekara shi arba'in da ɗaya akan kujera shine ministan aikin hajji da waƙafi. Ya goge ya iya duk matsalolin ya san su yayi adireshin ɗinsu yayi maganin su har an waye gari yanzu ba matsala. amma mu yanzu aka saka minista Allah Allah kake kai oya oya ka har hada ka har hada ka har hada saboda gobe zaka ji a NTA an ce to ba kai bane sannan a nan kasar muna da gogaggun mutane kwararrun mutane me yasa ba a dauko su ana saka su ku je ku binciki mutanen jihar Nasarawa jama'a group captain Usman Jibril aka dauko aka sa bana ba alhajin da ya ji daɗi irin mutumin jihar Nasarawa bana ya iya ya sani ya goge aka ɗauko shi aka sa alhazan nasarawa an ka gansu jama'a da cikin nasara da annasara suka je suka yi aikin hajjin su jama'a sai da aka kwashe alhazan jihar nasarawa da wata guda sannan aka fara kwasar alhazan wasu jihohin a najeriya saboda haka sai ka ga alhazai maza sun fara gajiya mata sun fara gajiya sai ka ga an fara samartaka wallahi tallahi alhaji ya zauna yana hira da hajiya ya mamanta aikin hajji ya zo ga 'yan matan tukari sun ci sun sha babu miji su zo su sawo jambaki da gazar za su sayar muku da tuwo za ka karɓi canji sai ta ɗan shafa hannunka sai ka ji ka fara salati to kwananka arba'in biyu babu baka taɓa mataka ba kuma ga wata buleliya sai ka fara tunanin to yaya amma dai an ce to astaghfirullah astaghfirullah sai kuma ka dawo gobe dai ina mai tuwon nan ta jiya sai ka ga shikenan ya shanta ke ya manta in ka zo ka nemi su wa'azi to ana karama kallah to sai shikenan dai Allah dai ya taimake mu dai a taya mu da addu'a wannan zalunta alhazan Najeriya ake yi zalunta alhazan Najeriya ake yi gaskiya saboda Allah ku dubi mutanen Nijar sun samu matsala a bara wajen a kwashe su amma daga kwashe su din ba su sake fuskantar matsala ba nan da nan aka dudubi matsalolin su aka yi magani yanzu har sun gama adresin duk matsalolin da suka shafi matsalolin alhazan mutanen Nijar bana sun shawo kan matsala mu kuma ana nan dai jiya yau ana nan dai jiya yau duk shekara sai kun ji a hajjin bana ana cewa ai wani alhaji kaza ai wasu alhazai kaza ai wasu kaza ai wasu kaza ai wasu kaza jama'a a nan akwai yan tudun waɗannan da na dube su suna jidda na ce musu su taimaka ga alhazai an zube su daga jihar Taraba an ka alhazai guda ɗari hudu an zube su daga jihar Taraba da farko tukuna ma a jidda aka sauke su a airport sai na ga wata dattijuwa ta kabbarta sallah ta dubi wani ɗakin mai gadi kawai ta kabbarta sallah na ce baba ba nan ne gabas ba sai ta mini haka kawai ma'ana wait wait ai da saura kawai ina baba ba nan ba ne tana haka sai na kyale ta na ce ba nan ne ta ce dan nan an ce nan duk inda aka kalla na ce ai ba a zo ba tukuna ta ce ai ita ta dauka nan ne ka'abar ɗakin mai gadi ne haka ta gani yayi kwana haka ba haka bane me yasa ba a haɗo su da malaman da suka yi musu bita ba daga taraba su biyo su Dr. Ibrahim Jalo ne yake biyan hajji da kuɗin aljihun shi ya to ya kwana da su a Adamawa a Yola a filin jirgin sama yayi wahala da su in shekara ta bayi da kuɗi sai haƙura wai gwamnati ba za ta bai wa malaman sunna ba sai waɗanda suke shashashe waɗanda za a rabe abin nan kuɗin guzurin a basu ɗan kaɗan shikenan amma su waye za su je su karantar wannan ba shine ya damu hukumomin mu ba dole ne a gyara waɗannan in ba haka ba wannan hajjun mabrurun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a same ta ba jama'a ita ku hajjun mabrurun in ka yi ta ma'ana lafiyayyar hajji kana dawowa garin ku ne kamar radda mahaifiyarka ta haife ka babu zunubi zaka dawo salin alin to hajji ta yi kyau kenan amma dan Allah jama'a alhazai nawa ne ake kama su ce za su yi ta'akhuri zaman mina da Allah yake cewa faman ta'akhara فلا إثم عليه فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى wanda ya kwana biyu amina babu laifi wanda ya kwana uku babu laifi limanittaka limanittaka din nan akwai hikima in dai da nufin tsoron Allah ne wallahi wasu alhazan sai su haɗa baki da ƴan matan tikari sai su ceto su yi zaman su an yoye an tafi mina din nan sai su samu tantin da ba kowa sai su ta zina ta zina ce amina a cikin mina jama'a amina wanda amina jama'a ka daina maganar zina ka daina maganar zagi barnar ruwa wannan sahabbai fada suke yin ga ana yi barnar ruwa al-imam al-azraq ya ruwaito a cikin akhbaru makka yace abdullahi dan umar yace idza ra'aytumul muna قد علاها أخشابها أخشابها ورأيتم الماء في منى فانتظروا yace duk ran da kuka ga mina katakanta sun yi sama wato rumfunanta sun fi duwatsunta sannan kuka ga ruwa a mina to ku saurari tashin kiyama saboda mina tana da wahalar ruwa don haka ake shan wuni guda ranar jajibar ana ɗiban ruwa ana tafiya yau mu tarwiya barnar ruwa ma mugun abu ne amina wuri ne da me ake a wannan wurin ibada ake bautawa Allah ake yi jama'a a wannan wurin ne annabi Ibrahim ya ga Iblis ya zo zai yaudare shi ya jefe shi a nan ne mata Ibrahim a nan ne ɗan Ismail a nan ne duk suka kori Iblis ma'ana wannan wuri tsarkakakke ne daga sabon Allah to wanda ya je wurin da sabon Allah ma'ana yanzu shine Iblis ɗin kanshi kenan amma mutane jama'a zina caca abubuwan barna ba irin wanda ba a yi jama'a mata su yi ado su caɓa su yi kaza su yi kaza su hukumomin mu ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah hukumomin mu wannan abin da kuke bari ake jama'a yakan zama mana abin kunya malaman mu da yawa cikin larabawa sukan so su zo su ziyarce mu a tantunan alhazai babu yadda za mu dole mu taho da su amma mukan ji kunya wani lokacin sai kaga ka gayyato babban malami ya zo ya zauna cikin alhazan Najeriya kawai sai ka ji wani yana kyalkyala dariya yana tuntsira yana daga kafa yana buga kafa yana ashar ku duba irin wannan abin jama'a hukumomin mu dole ne ku yi ta'awuni a haɗa kai da mutanen kirki a yi al'amur bil ma'arufi wa nahyi anil munkar amma ba haka ba alhazan mu suna da karancin samun hajjin mabrur in ba dan imani da Allah da suke tafiya da shi sannan ba a wayar musu da kai kamata a tsaya a rinka wayar musu da kai banda ibadar ita kanta na farko tukuna ba kowane malami ne zai koyar da aikin hajji ba dan ka karanta sala ko fiqh ko bulugul maram ko kai alarama ne ba za ka iya koyar da aikin hajji ba domin aikin hajji kashi 85 din shi aiki ne a aikace practicals ne theory din 15% ne kawai to ba kowane malami ne zai karantar da aikin hajji kawai shikenan a ce ai anewa alhazai bita anewa alhazai bita sai a ce wani malami wa an kawo shi wai zai karantar da ɗalibai injiniyar na kwamfuta an ce mishi ana ana bincika wani abu sai ce musu kun ga abin kamar firiji ne yake sai aka tuntsire da dariya ma'ana abu ne wanda yake jama'a bai wuce girman rediyo ba saboda shi ma a zane yake ganin shi bai taba ganin shi a hakika ba sai zo ya gan shi a zane sai je na kwatanta a ɗalibai sai ce ya kai girman firiji jama'a mun gane wani malami ya je yana ibada aikin hajji jama'a sai wani ya ganshe ta kai kana yawan kurakurai baka karanta littafin malama na bane sai ce ai ni ne shi ne ya rubuta littafin amma ya rubuta ne shi ma bai taba ganin abin ba don haka ya kurakuran har wani ya karanta ya fahimta sai ce kai baka karanta littafin wani ba ne sai ce ai shi ne malam wani yanzu bana jama'a wani babban malami ne daga nan kasar babba fa babba overall ya ɗibo wajen mutum saba'in sun gama jifan shaidan na ƙarshe da aka gama sai yake bai ce ana gafata malam wai wace ce jamratul aqaba ne wace ce kuma jamratul kubra nace akaramakallahu nace ai wannan ce ce to yace to ina bishiyar da Jabiru yake kwatanta na ce an sare ta tintin kun gani a cikin hadisin Jabir Jabir ya ce summa rama allati talil ka'aba allati tali makka inda shajara shine yake tambaya ina bishiyar bishiyar shekara 1400 Jabir yake bada labarin ta an sare ta na ɗaya kenan na biyu ya zo an yi jifan shaidan kwana na wajen kwana hudu amma bai san wacce ce jamratul aqaba ba bai san wacce ce wusta ba bai san wacce ce kubra ba sannan bai san bambancin kubra da aqaba ba me yasa an kauce wa hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda Allah yake cewa wa in tuti'uhu tahtadu in kuka bi hasken manzon Allah in kuka yi mishi biyayya za ku samu haske za ku samu shirya manzon Allah yadda yake jama'a yana kwaso matasa ne daga cikin sahabbai kafin lokacin aikin hajjin sai je ta koya musu abubuwan sai a je a ta koya musu a in aka koya musu ya zo ana rehasalin ana ana yi a aikace yana gyaggyara musu to in aka zo waɗannan matasan su annabi yake rarrabawa sai su koma cikin mutane suna karantarwa in ba haka ba jama'a jabiru ba dan makka bane ya aka yafi kowa iya aikin hajji ya aka yafi kowa iya bada labarin aikin hajji in kudunduno shi aka aka to da shi waɗannan gayyan malamai da wai gwamnati take ɗiba a ce an ba malamai kujera hamsin wannan siyasa ce kamata ya a dubi malaman islamiyoyin nan da ake sa rai nan gaba su ne za su zama manyan malamai sai a ce to waɗannan su ne ake sa rai nan gaba za su zama malamai to a tafi da su aikin hajji in aka tafi da su a tafi da su ɗiban farko a tafi da su kafin a fara aikin hajji a je a nunnuna musu su ga wurare su iya su iya to da an zo aikin hajji sai a ce an rarraba su su ne za su kula da nan su za su kula da nan yan sanda da sojojin da kuka ga suke aiki na Saudiya haka ake musu ba yan makka bane za a ɗibo su ne daga ko ina daga ƙasar Saudi Arabia sai a tara su a nan amma kafin aikin hajji sai su san guraren su goge da abin sai kaga ya tsaya a nan da ka tambaye shi ina kaza sai ya ce maka ga wurin can dan ya san wurin ne kwana biyu kafin jama'a su zo amma jama'a a ce an shigo da kai tudun wadannan mutum miliyan goma sun cika ta aka je aka fita da kai ta kofar doka aka kwanta gore da kai ran da aka ce tudun wadannan ta watse ta koma yadda take in aka shigo da kai zaka iya gane markazul salafiya ko markazul bid'a ba za ka iya ba saboda san da aka shigo da kai wajen mutum dubu nawa ya kamata ku gane ire-iren waɗannan al'amura jama'a matasa su ne abin da ya kamata amma waɗannan malamai jama'a a musulunci ba mu san dalilin da za a ce an ba malami kujerar hajji Allahumma sai malamin da zai je ya yi aikin alhazai zai karantar da su zai nuna musu to fa wannan haramun ne je kama hotel kuma ya zauna dan malaman shigantakar da suke in aka ba su kujera suna zuwa sai je sai ware sai koma wani hotel sai zaman shi shi da matar shi alhazai kuma ba ruwan shi da su har ma wai mu da muke tafiya da kanmu sai ga ya ce a kar makalla waɗannan ku kuke wahalar da kanku waɗannan me za su fahimta a rabu da kowa kawai tun da ya hau arfa Allah ya saka da alheri wallahi haka malaman ma wai suke discourage wai yaushe ma zaka tsaya kana karantar da mutane amma fa shi cikin kuɗin da alhazai suka biya aka cire aka biya mishi ya zo ya koya musu amma ya ɗauke matar shi ya gudu hotel ba zai kwana cikin alhazai ya tashi cikin su ya nuna musu ya yi musu wa'azi ya shirya dan haka jama'a dole ne ku tashi ku tsayu da kanku don me don ku rinka ire-iren waɗannan abubuwan da muka ce annabi yana zuwa yana da'awa a lokacin hajji amma in ba haka ba babu shakka in har gwamnati za ta ɗauko ka ta ce to kenan zo za ka je an baka kujera kun bani kujera ta me za a je a yi wa alhazai aiki eh sai ka ce to ga fa principles ɗinka ga ƙa'idojinka kai karantarwa za ka yi aiki za ka je ka yi kada wasu 'yan siyasa su je su janye ka ce to ala gafata mala eh ga gida nan an samu maka na musamman a'a waɗannan alhazan ka cika sha a cikinsu ka nuna musu komi lokacin aikin hajji fursa da'awiyya lokaci ne na samun damar a kira mutane zuwa ga addini yasa malaman ahli sunna ku tashi ku nemi ku ido ku kafa da'awar aikin hajji da kanku sannan da'awar sai ta zama marmuka ta zama mai albarka mai romo amma ba haka ba al'amari jama'a zai ta faruwa irin yadda yake faruwa din ne amma gaskiya alhazan Najeriya jama'a sun zama abin tausayi kuma har yanzu babu wani shiri da ake akan a gyara Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu dawo abin da muke magana da Bukhari yake nufi akan raddi da ya kulla a wannan babi ga suwa ga murji'awa waɗanda su murji'awa ƙa'ida game da sanin tauhidi a wurinsu shine me in suka samu nassi na aya ko na hadisi sai su ɗauke shi shi kaɗai ba tare da sun duba hadisai ko ayoyin da suka fassara ba sai su kafa wannan doka a kai in wani hadisi ko aya ya zo wanda bai dace da abin da suka zartar da wancan hukunci ba sai su bangaje shi to a nan jama'a wannan yana nuna mana kenan ashe dole ne ya zama ahli sunna suna da wata alƙibla kenan wadda wato suke bi wajen kafa doka ko in ba haka ba jama'a yan bid'a suna rayuwa ne ashwa'iyyan suna rayuwa ne baranka da man rayuwa yanzu bari ku ji in aka ce za muƙabala da dan bid'a zuwa zai kwana yana bacci fa ya wuni yana gantali sannan in lokacin muƙaddimar ta yi lokacin mukabala sai kawai sai taho bai shirya komi ba wai kai da ka shiryo maganganun da kai su ne zai ce ba haka bane shi bai da komai a hannu ko kun fahimta ma'anar wannan shine su ba su da manhaji ba su da abin da suke dogaro da shi abin da suke so a watse naku sai a dawo a bisan zuciya jama'a mu ahlus sunna a wajen aqida da ibada da addinin mu na musulunci akwai abubuwan da su ne suke zama mana ƙa'idojin da suke sa kuke jin muke maganganun da muke yi, muke ayyukan da muke yi, shi ne nake so kafin lokaci ya ƙure nan da ainihin minti talatin ko arba'in jama'a a gurguje zan karanto muku waɗansu bayanai daga cikin wannan littafi gashi bara'atu ahlil hadisi wa sunna min bid'atil murji'a. Baran baran ɗin da malaman hadisi da malaman sunna suka yi daga bid'an murji'awa. gashi malamin da ya rubuta ainihin wannan littafi sunan shi a Sheikh Muhammad ibn Sa'id ibn Abdullah al-Kusairi project thesis ne nashi da ya daga jami'a Ummu Durman Ummu Darman a ainihin Sudan gashi abin da yake cewa usulu manhaji ahli sunnati wal jama'a fi taqrir al-aqida jama'a ga ka'idar ahli sunna wajen tabbatar da aqida jama'a ina son kowa ya karkada kunnen shi waɗannan abubuwan muka gama karanta su za a yi photo start insha Allah ta'ala cikin makon nan za a zo kowa ya samu ya mallaka ka je ka karanta ka'idojin ahlus sunna wal jama'a wajen tabbatar da aqida malam yace tamayyaza manhaju ahlus sunna wal jama'a fi taqrir al aqida bi usulin ja'alathum al firqatan al ahq bil wasfi al madhkur في الأحاديث الطائفة المنصورة الفرقة الناجية yace su ahli sunna sun sha bamban a wajen ainihin wato kafa aƙidoji to suna da wasu ƙa'idoji waɗanda suka sa suka bambantu daga sauran duk waɗanda ba ahli sunna ba wanda waɗannan ƙa'idojin su ne suka sa ahli sunna suka tabbata su ne alfirkatun najiya jama'ar da za su tsira a ranar alkiyama waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi jama'ar da manzo Allah ya ce at-ta'ifatul mansura jama'ar da su kaɗai za su yi nasara a duniya da lahira to bin waɗannan ƙa'idojin shine ya kai su don Allah duk wani ahalin sunna da yake ji a kusa ko a nesa hatta waɗanda za su ji mu ta hanyoyin na'urorin yaɗa bayanai idan har ba su samu wannan kwafi na littafi ba su aiko markazu salafiya za su samu photostat ɗin ba zai wuce naira hamsin ba su je su karanta su gane don da yawanci yau akwai matasa suna da'awar su ahli sunna ne amma a bisa wacce ka'idar to mu dai ga ka'idar ita ce ka'ida ta farko ita ce hasruhum masadira talaqqi li'tiqadi fil kitabi was sunnati wal ijma' ahli sunna sun tsaya sun kididdige iyakacin abubuwan da suke dogaro da su wajen kafa hujja su ne alƙur'ani da sunna da ijma'i qala shekul islam ibnu taimiyya ya faɗi a cikin majmu'ul fatawal kubra yace fadinul muslimina mabniyun ala ittiba'i kitabillahi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam addinin musulmi ya ginu ne akan bin littafin Allah da sunna annabin shi wa mattafaqat alaihi umma da kuma abin da al'ummar musulunci suka haɗu da su a ƙarƙashin haka sai malam yace fa hadhihi salasatu hiya usulun ma'asuma waɗannan abubuwa guda uku qur'ani da sunna da ijma'i to abubuwa ne tsararru daga kuskure jama'a kuskure baya shiga cikin qur'ani ko sunna ko ijma'i tsararru ne waɗannan abubuwan wa ma tanaza'at fihi al-umma duk inda aka samu al'ummar musulunci sun yi jayayya ko sun yi rikici akan ko menene radduhu ila Allah war rasul sai su mai da shi zuwa ga Allah da manzon Allah dan haka ahlus sunna zaka ga babu munaza'a a cikin su in har kaga ahlus sunna suna munaza'a a ba ahlus sunna bane dan duk abin da aka yi jayayya akwai mafita a Qur'ani da hadisi kuma tun farko ahlus sunna baya kawo abu sai daga alqur'ani ko hadisi ko kuma ijma'i dan haka sai shi malamin ya ce walaysa li ahadin an yansiba lil ummati shakhsan yad'u ila tariqatihi bai halatta ga wani ya aje wani mutum ya ce jama'a ku zo ku bi hanyar wannan mutumin ba wa yuwali wa yu'adi alaiha ghairan nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hanyar wannan mutum ɗariƙar wannan mutum ƙungiyar wannan mutum ra'ayin wannan mutum a kan shi za a yi soyayya a kan shi za a yi ƙiyayya a mutu a tashi bai halatta aiwa kowa haka ba in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yansibu lahum kalaman yuwali wa yuadi alaihi ghaira kalamin lahi wa rasuli bai halatta wani ya aje wata magana wadda akanta za a yi soyayya da ƙiyayya ba in ba magana Allah da manzon Allah ba wa majtama'at alaihi al-umma in kuma ba abin da al'umma ta haɗu a kai ba sai malam yace bal hadha min fi'li ahli al-bid'a wannan aiki ne na yan bid'a allazina yansibuna lahum shakhsan waɗanda suke kafa wa junansu wani mutum au kalaman ko kuma wata magana yufarriquna bihi bainal umma wadda za su taraba kan al'umma akan ta yanzu akan tijjani sai yan bid'a su ta sa ai taraba kai akan kadiri sai yan bid'a su sa ai taraba kai haka ne amma ahli sunna ba wanda za a ce a kan shi za a mutu a rayu a tashi in ba annabi ba ahli sunna babu wata magana wadda za a ce a kanta za a mutu a tashi in ba abin da ya tabbata qur'ani da sunna ba dan haka sai malam yake cewa sai kaga su waɗannan yan bid'a yuwaluna bihi ala zalikal kalam suna son wanda suke so akan wannan magana da suka ajiye au tilkan nisba ko kuma wannan magana da aka danganta ga wani wa yu'aduna akanta kuma za su yi kiyayya duk wanda za su yi jama'a ahli sunna ba shi da wannan dan haka jama'a kun ji ka'ida ta farko an gane wannan da kyau ku karanta littafin majmu'ul fatawa mujalladi na 20 shafi na 164 jama'ar musulmi kun ji wannan alqur'ani da sunna da ijma'i waɗannan abubuwan jama'a ba sai na tsaya na ta karkare ne ta sharhin su ba a yanzu domin muna da samina da muka ce za mu kira saminan nan wato taron ƙara juna ilimi a kan waɗannan abubuwan ne muke so za mu zo mu tattauna amma abin da nake so ka gane dangane da alƙur'ani akwai ƙa'idoji na kai hujja da alƙur'ani waɗanda ƙa'idojin nan daga cikinsu idan ka ɗauko wata aya ka fitar da wata ma'ana a cikinta sai a ce waye gabace ka a kai wannan shine abin da za mu zo mu samu a nan gaba ba da jimawa ba cewa lazimta fassarar magabata a wajen fahimta da fitar da hukunci daga ayoyi ko kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da sunna ba a hujja da hadisi sai wanda ya inganta in hadisi bai inganta ba ba a zuwa a wa jama'a hujja da shi dangane da ijma'i fa sai malam ya ce wal ijma'u alladhi yanzabit ijma'in da yake kulluwa ai hujja da shi huwa ma kana alaihi salafu salih shine ijma'in da malaman farko suke akai iz domin kuwa ba'dahum bayan su sahabbai bayan malaman farko kasura likhtilafu to rigingimu sun yi yawa wanta sharatil umma al'umma ta tarwatse yanzu ka zo ka ce za a yi ijma'i a yanzu dan za ka iya haɗa malaman tudun wadannan jama'a akan ra'ayi guda za ka iya haɗa malaman zaria to za ka iya haɗa malaman duniya gaba ɗaya akan matsala guda duk abin da al'umma suke bukata wanda ya zama dole sahabbai malamansu sun gama ijma'i a kai na kan wata matsala ce ta taso yanzu sai dai ka ce malaman gari ka ba sun haɗu ittifaki kenan ba ijma'i ba ittifaki kuwa shine haɗuwar wani ɓangare na al'umma to ba zai zama hujja akan al'umma duka ba amma yanzu sallah azhar raka'a hudu ce in an yi tafiya ta zama raka'a biyu to an yi ijma'i a haka ko to ba wani wanda zai zo ya ijma'i ya ce sallah azhar raka'a uku ce in an yi tafiya ta zama raka'a daya ba za a yadda ba ba wani ijma'i da za a saki dan haka aka samu al-Imam Abubakar ibn al-Munzir ya littafi ya sa mishi maratibul ijma' duk abin da aka yi ijma'i akai ya gama lissafawa gaba daya dan haka sai dai ka dauka ka karanta ka ga me aka yi ijma'i akan shi yana cewa wa ajma'u ala kaza wa ajma'u ala kaza sun yi ijma'i akan kaza to abin da kadai ake bukata kenan jama'a kun ji ka'ida ahlus sunna ta farko ko da haka ahlus sunna suna hujja da qur'ani da sunna da me da ijma'i Allahu akbar Allah ya yarda da shehu dan fodiyo jama'a jama'a kun ga dan fodiyo bai san wannan littafin ba dan wannan littafin bare-baren nan ne aka rubuta shi amma dan fodiyo yana da littafi mai suna wasiqatul ikhwan لتبيين دلالات وجوب اتباع الكتاب والسنة والإجماع yace saƙo zuwa ga ‘yan uwa don bayyana musu ƙarfin dalilin wajabcin bin alƙur'ani da sunna da ijma'i jama'a kun ji wannan shi ita ce ƙa'ida jama'a waɗannan 'yan ɗariƙu da suke ruɗa ku su ce muku ga wata wasu ya ɗan hodiyo ga wani abu sai ku ce ga abin da ɗan fodiyo ya ce wanda kowa ya sani kuna musun wannan ne ina ka samo wancan wannan abin da ka kawo akwai shi a ƙur'ani akwai shi a hadisi akwai shi a ijma'i ɗan fodiyo ya ce abin da ake hujja da shi kenan ƙur'ani sunna ijma'i jama'a ku je ku karanta littafin wasiqatul ikhwan idan ba ku da ita sai mu muku printing tana daga cikin littafan da muka gama aiki a kansu guda ɗari da goma sha biyu a yanzu na ɗan fodiyo ku same ta ku karanta ta wasiqatul ikhwan litabyin dilalati wujubi ittiba'i alkitabi was sunnati wal ijma' sannan sai malam ya ce abu na biyu wanda shine ahlus sunna suka tabbatar da tsarin su akai shine at-taslimu lin nusus shar'iyya wal khudu'u laha sallama wa nassoshi na shari'a da kuma tawali'u a gaban waɗannan nassoshin jama'a kun ji dole ne ahli sunna ya sallama in aka ce Allah ya ce annabi ya ce sai ya karba sannan ya tawali'u inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na kadai abin da ake so a ji daga bakin mu'minai kenan Allah ya ce manzo Allah ya ce sai su ce mun ji mun bi jama'a wannan maganar ina son ku rike ta da kyau ku ɗauki misalin jilsatul istiraha da kuke ta jayayya tun daga ran da muka karantar da jilsatul istiraha wanda yadda da ita shi yadda wanda bai yadda ba har yau bai yadda da ita ba saboda bai sallama ba tun da bai sallama ba har yau aka faɗa sai ce to ai kaza to ba ahlus sunna bane ahlus sunna da an ce Allah ya ce annabi ya ce me yake yi sallama at-taslimu lin-nususi shar'iyya nassoshi na shari'a qur'ani da sunna da ijma'i sai sallama sannan kuma sai me wal khudu'u laha sai tawali'u ga waɗannan nasoshin a nan sai malam yake cewa ahli sunna yanzuruna lin nususi nazara taslimin wa iz'an ahli sunna in ya buɗe nassi jama'a yane wa nassin nazari ne na me na kankantar da kai da sallamawa da miƙa wuya li'annaha min ash-shari'il hakimi saboda daga manzon Allah ne wanda manzon Allah ko gwani ne ya isa Allah ya kai shi wannan matsayin fala yanzuruna ilaiha bi itiqadin sabiq ahli sunna baya kallon nassi da wata aqida wadda ta gabata in aka kawo ahli sunna jama'a kaza ba zai ce ah to ai mala abubakar gumi fa a'a ahli sunna baya haka wannan theory ne na fir'auna theory fir'auna ne jama'a fir'auna ne da aka kawo mishi sai ce me fama balul qurunil ula to yanzu mutan dafa abin da aka kawo maka a yanzu da kai ake kaka ce to wana fa ahli sunna baya duban nassi bi itiqadin sabiq yace to amma wana fa abin da zai duba nassin ya tabbata nassi ne sannan wala ra'ayin mubayyatin baya duban ra'ayin da ya kwana a kai yace da shi zai tashi akan shi zai zauna abin da zai kwana da shi in ya tashi aka ce ga wani nassi sai ce na bi ya rabu da wancan bi khilafi ahlil bid'a wal iftiraq sabanin yan bid'a masu raba kai lam yusallimu lin nusus ibtida'an su tun farko dama ba su sallama ba dan Allah ka je anguwarku da kuke rikici akan jilsatul istiraha ko akan Allah na sama ko akan zagin sahabbai tun ran da ka kawo nassoshin da ka kawo har yau sun yarda ba su yarda ba tun farko dama su yan bid'a ba sa sallamawa bal i'taqadu umuran min indi anfusihim aw matbu'ihim suna da wasu abubuwa da suka saka a zuciyarsu ko kuma suka gamsu da abubuwan da waɗanda suke bi suke gaya musu ثم أخذوا في الاستدلال عليها وإخضاء النصوص لها kun ji malam ya ce abubuwan da suka kudurce su abin da suke so su nasoshin ne za su rinka durƙusawa suna bin ra'ayoyinsu sai ka kawo mutum hadisi sai ce shi hadisin dole ya karkato ya dawo in ka ce jilsatul isra sai ce to sai da annabi ya tsufa ai in ka ce mishi to kenan wannan tsoho ne yanzu baba kai sai ka rinka yi kenan tun da kai ne limamin mu shekara ka sittin sai kuma shi wancan shaidanin da ya ce tsofo ne yake yi sai ce a to ai in yayi kuma za a yi rikici wasu za su ruɗe to wannan zunzurutun ɗan bidi'a ne wanda so yake duk nassin da aka zo da shi sai ya lankwaso nassin ya durƙusar da nassin a gaban shi ba wai shi ne zai durƙusa wa nassin ba sai dai nassin ya durƙusa mai to wannan tunani ne na yan bidi'a ahli sunna ba sa haka ahli sunna sallamawa suke me Allah ya ce فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله رنسواي da zatin shi Allah ya rantse da kanshi yace mutane ba su da imani annan tunda muna cikin kitabul imani ne ya kamata ku fahimci wannan ayar ayar tana kore imani ne gaba ɗaya ba wai ba su da cikakken imani ba mutane ba su da imani fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka dan haka daga cikin sharadin imani sai ka yadda manzon Allah shine mai zartar da hukunci sai ka yadda in ta rikice shi hukuncin shi zai hukunta a bi sallallahu alaihi wa sallama hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai sun kawo hukunci gare ka duk rikicin da ya faru thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita idan kuma ka zartar da hukuncin kar su ji ƙaiƙayi wa yusallimu taslima kuma su yi cikakkiyar sallamawa kun ga an dawo me at-taslimu lin nususi shar'iyya wal khudu'u laha dan haka ahli sunna an ce muku kaza sai ku ce alhamdulillah to abu na biyu kenan abu na uku fa fahamuhum lin nususi ala bau'i fahmi salafi wa ma nukila anhu ahli sunna suna fahimtar nassoshi a bisa hasken fahimtar salafu da kuma duk abin da aka ciro daga salaf misali jama'a yanzu hadisi ya zo game da tahiyatul masjidi ko bai zo ba akwai hadisi sahihi a bukhari da muslim cewa in ka shigo masallaci kada ka sake ka zauna sai ka yi nafila raka'a biyu idan ranar juma'a ne liman yana hudu ba to waɗannan rako'i biyun ka takaita su amma dai hadisin ya ce kada ka sake ka zauna ahir haka hadisin ya ce kar ka zauna sai ka yi amma in liman na hudu ba ka takaita su to yanzu ahli sunna in ya ɗauko wannan hadisin ba zai ce to shi kenan yanzu wannan ya nuna kenan za mu iya yin jam'in tahiyatul masjidi ba ma'ana kai ka zo ni na zo wannan ya zo ba mun zo masallaci ba dukkan mu za mu zauna sai muka ce to kowa zai tahiyatul masjid sai a ce to a tura mutum guda ahli sunna sai su ce a duba salaf sun fahimci ane wa tahiyatul masjid jam'i a'a to tunda salaf ba su fahimta ba sai a ce to ba a yi dan haka wannan fassarar da ka kawo game da tahiyatul masjid cewa a ɗauko hadisin da ke magana falalar jam'i a haɗa da hadisin da ke magana akan tahiyatul masjidi don haka an zo kenan sai a rinka haduwa ana yin sallar jam'i a tahiyatul masjidi eh to sai a ce ba za a karba ba dan salaf ba su fahimci haka ba a cikin ayoyin qur'ani da suka ce ar-rahmanu 'alal arshi stawa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me salaf suka fahimta sun fahimci Allah na sama eh to kai ma ka tsaya ka fahimci waɗannan nasoshin a bisa wannan hasken To, a nan bari mu tsaya mai sharhi, idan mun ce takaituwa game da fahimtar nassoshin shari'a a bisa fahimtar salaf, sai wani ya ce, to ai yanzu kuna da GSM, to yanzu gsm kuma salaf sun yi a'a baka fahimci abin da ake nufi ba abin da muka ce ayoyin alkur'ani da ke cewa a yi a bari da hadisai waɗanda kai za ka ɗauka ka fassara ka ce wannan ayar kaza take cewa sai mu ce waye ya riga ka cikin salaf dangane da fitar da wannan fassarar da wannan ma'anar wadda sakamakon fassararka wata ibada ta zo wadda ba a santa ba misali qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una ka ce musu da falala da rahama Allah aha qul bi fadlillahi to me falala Allah shine alqur'ani wa bi rahmatihi da rahama Allah menene rahama Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa bidhalika falyafrahu to musulmi sai su farin ciki huwa shi alqur'ani da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da za su farin ciki da su khairun sun fiye musu alheri mimma yajma'una fiye da dukiyar da suke tarawa kaji ma'anar ayar sai wani ya ce wannan ayar dalili ce akan maulidi da ya zo wajen yajma'una sai ya ce ya fi farin ciki da ƙur'ani farin ciki da manzon Allah shine abin da ya fi dacewa su taru su yi maulidi sai aka ce to wannan lugatan wastilahan an samu technical error domin cewa ya huwa khairun mimma ya jima'una ya fi musu alheri fiye da abin da suke tarawa na dukiya bai ce ya jitami'una ba kaga tun daga larabcin fassara ta gurgunce sannan a koma sai a ce cikin salaf wane ne ya fassara wannan ayar ya fitar da taron maulidi a ciki babu sai a ce to ka gani babu wata aya da zaka fassara wadda za ta zo da wata shari'a sai an ga ina salaf suka fassara suka fitar da wannan wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun yawwa yanzu wannan ayar kafirai suna wucewa gaban annabi suna kallon shi wai cikin su koda da mai kambun baka dan me dan ya fafce annabi ya faɗi a ce ai su ba na wasa bane yanzu wannan kallon da suke mishi kallon menene salaf suka ce ai suna kallon shi ne dan me don kambin baka ya kama shi to yanzu sai a ce yanzu nan salaf sun fassara wannan ayar tana tabbatar da kambin baka akwai hadisai da ke tabbatarwa akwai su ingantattu cikin bukhari da muslim ai akwai wasu ayoyin eh gashi nan annabi yaqub yana cewa la tadkhulu ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa ya ku ayana in za ku shiga garin kar ku shiga gaba daya ku shiga daban-daban wa ma ugni ankum min allahi in shay ba abin da zan iya tsinana muku in Allah ya nufi ya same ku da wani abu min shay'in ba abin da sai malaman salaf su mujahid su ikrima su bahad suka ce wannan yana tabbatar da cewa kambin baka gaskiya ne shi yake je musu tsoro to yanzu kaga irin wannan fassarorin sai ka je ka samu tafsirin Abdurrahman ibn Abi Hatim Razi wanda za ga ya ruwaito da isnadi daga malaman salaf sun fassara kaza ka je ka samu tafsirin Ibn Jarir tabari ka je ka samu tafsirin Bagawi ka je ka samu tafsirin Ibn Kasirin manya-manyan tafsirai sai kaga suna fitar da irin waɗannan to da haka ake magana dangane da fahimtar salaf jama'a amma sai mutum ya ce to ka ce kai salafi ne yanzu ka zo ka sa hula mai zane to salaf suna sa hula mai zane a'a to ashe ma kai baka fahimci abin da muke cewa ba tintini abin da muke cewa fassarar ayoyi da hadisan da za a yi kada mu mu fassara su da fahimtar mu da ra'ayinmu mu dubi yaya ne suka fassara su don in ba haka ba yanzu sai wani ya fassara ayar da take magana akan cewa aqimus salata da cewa to ku ta yin sallah dan haka ice yanzu a tashi ayi sallah in aka ce wata sallah yace Allah ya ce aqimus salata yanzu akwai wata sallah ne yanzu nan karfe goma na dare yanzu babu inda ba kama kar baka isha ba to sai ya ce a tashi ayi sallah sai ya ce ga aya sai ya ce to cikin salaf an fahimci haka ya ce ya ce to ba ma'anar ta ba kenan jama'ar musulmi waɗannan sharhohin al'amuran sai Allah ya kai mu ainihin lokacin da za mu yi wancan taron ƙara juna ilimi za mu zo da bayanai masu ɗimbin yawa waɗanda za su yi sharhin su amma fakar ku manta a na uku muke yanzu duk da an mana ishara zuwa ga lokaci amma bari ku ji abin da malamin ya ce ya ce qala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sayyidina umar dan khattab Allah ya ƙara mishi yarda ya ce innahu sayati unasun ya'khudhunakum bi shubuhatil qur'ani wasu mutane za su rinka zuwa nan gaba suna ɗibo muku shubuhohi na alkur'ani su ɗibo ayoyi na alkur'ani su rinka fassara muku su da wasu shubuhohi sai ce fahuzuhum bis sunan to ko kuma ku kama su da sunnoni domin ita sunna ita take fassara me ita take fassara alqur'ani Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lahum ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alqur'ani ne dan ka bayyana musu abin da aka saukar musu litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim ashe yanzu wannan yana nuna maganar Umar da ya ce in sun zo da ƙur'anin sai ku kawo sunna sai ku ce to ai kuma ga abin da sunna ta ce jama mun fahimci wannan sai ce fa inna ashabas sunan domin masu bin sunnoni a alamu bi kitabillahi su suka fi kowa sanin littafin Allah yanzu waɗannan zindiƙai da ke cewa wai su ƴan ƙur'ani yuna ne sai mutum ya jawo aya ƙur'ani kawai sai ce ai ga abin da aya ta ce ba ruwan shi da wani hadisi to ku kama su da sunna sai ku ce to qur'anin ina ka samo shi annabi ne ya karantar da kai zai ce a waye karantar da kai malama na malama na sai ya ce to hadisi ne jama'a hadisan da muka karanta a badul wahayi su ne fa suka ruwaito qur'ani ya kamata ku faɗaka ba qur'ani ne ya ruwaito hadisi ba hadisi ya fara zuwa kafin qur'ani ya kamata ku gane wannan domin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gida yana ce mata zammiluni zammiluni tana cewa me ka gani yana ba da labari kaza kaza har ya kai ga faɗin ikra da sauransu yanzu wane ne menene ya ɗauko labarin me hadisi ne ya ɗauko labarin sauka alƙur'ani to yanzu ka ƙaryata hadisi to ƙur'ani ma fa min babu aulati ne ka ƙaryata shi kenan haka in sun kawo muku shubohin ƙur'ani ku kama su da sunna ina fatar an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sai malam ya ce وقد صار الأخذ بهذا الأصل wannan maganar da ya kawo ta al-Imam al-Lalika'i da Darimi da ainihin al-Imam Ibn Abdul Barr so suka ruwaito ta sai ya ce wannan irin riko da wannan asalin har ya waye gari ya zama shi'aran li ahli sunna har ya zama slogan ya zama kirari ga ahli sunna wal i'rabu anhu simatun min simati ahli al-ahwa kuma kaucewa mutum ya ce ni ba ruwana da wata fahimtar salaf ni ba ruwana da wasu salaf malam ya ce wannan ta zama siffa daga cikin siffofin yan bid'a masoya zuciya qala abul mudhir as-sam'ani al-imamu abul mudhir as-sam'ani rahimahullah yace inna umirna bil ittiba'i mu dai musulmi an umarce mu ne da bi wa nudiba ilaina wa nudiba ilaihi wa nudibna ilaihi sannan kuma aka so mu da mu rinka son bin ainihin addini wa nuhina an ibtida'i an hana mu kirkiro bid'a wa zujirna anhu kuma an kwabe mu game da yin bid'a wa shi'aru ahli sunna jama'a ku ji wannan magana sam'ani yana faɗin te wajen shekara 700 da ta wuce fa yace kirarin ahli sunna shine ittiba'uhum lis-salafi bin su da suke ga salafus salih وتركهم كل ما وتركهم كل ما هو مبتدع da kuma barin da suke wa duk wani abu wanda aka kirkiro shi muhdas abin da ya zama ainihin sabo ne ai mun karanta wannan a muqaddimar risala ko ai mun karanta wannan a cikin littafin tamyizul muslimin na dan fodiyo kun ga yadda abubuwan suke dacewa to muna son ahlus sunna ya gabatar da inda aka ce kada a bi tafarkin salaf shi yasa kamar yadda muke cewa zaka ji yan kungiyar izala na Jos ɗinsu da na Kaduna sai suna cewa wai su Albani sun zo sun kafa wata kungiya wai sunanta Salaf suna kira wai ba kungiya ba ce tafarki ne aka ce in za ka bi sunnar dole ya zama kana da ka'idoji da za ka bi sunnar ba wai kawai za ka bi sunnar ne ashwa'iyan ba tare da cewa akwai wasu waɗanda suke ganin suna bin manhajin ahli sunna salafiyya ba su san waɗannan abubuwan ba duk abin da suke su ba wakilanmu ba ne don mu ba ƙungiya ba ne balle a ce to ai reshen ku na local government din mu su suka yi wannan mu ba kungiya bane ba mu da wani reshe duk wanda zai laƙaba wa kanshi bin wannan tafarkin dole ne je wurin malaman da suka san abin ya koya wanda kawai da zafin son abin da ra'ayi kawai zai je ya bi yi ta kwakyara jama'a ba da yawun mu ba ba wakiltar mu yake ba shi ba reshen mu bane mu ba reshen shi bane kuma ka tobara da zai yi a wannan tafarkin ba za ta sa a ce mu mu janye daga kira daga manhajin salaf ɗin ba ku kiyaye da kyau jama'a abin da muke cewa shi ɗin ne bai tsaya ya koya ba don haka shi ne bai iya ba don haka shi ba salafi ba ne an yi malam nasiruddin albani tambaya cewa kuna kira zuwa ga manhajin salafiyanci ga wasu matasa can kun burge su kun ba su sha'awa su ma sun tafi ƙasashensu sun je suna yi amma kuma al'amura ga yadda suke faruwa gare su sai ya ce a wurin wa suka koya duk kwakyarar da suka yi ba a madadinmu ba su ba wakilanmu ba ne mu ma abin da muke cewa kenan amma manhajin salafiyan ci dai jama'a kun ji sallama wa nafsi sannan sai me sannan sai bin qur'ani da sunna da ijma'i sannan kuma sai tsayawa a fahimta abin da salafu din suka ce saboda yadda lokaci ya ƙure za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu gobe mu ƙarasa waɗannan bayanai insha Allah sa'an nan za mu yi ƙoƙari a zo da su an yi fito ɗinsu insha Allah sa'an nan kuma sai a ainihin tattauna wasu matsaloli waɗanda jama'a ku ji duk waɗannan karatuttukan da muke to akan waɗannan abubuwa